safi na ashirin da biyar ina kenan an yi kallila na mahu malami alhaq hu dararun fi badanihi wa zihinihi wa labasa an yuri hanafsa hu wa kalba hu wa zihinahu idha kalla shay'un min zalik aw da'ufa malai ce ya karanta lokacin baccinsa lalle ɗalibin ilimi yana cikin ladabin da zai ringa yi wa kansa ya zama lokacin baccinsa ya zama kaɗan kai zama yana yin bacci da yawa tun daga takwas har tara wani asara ce mai tarin yawa ka kuma ya zama yana yin bacci kaɗan ya fara zarewa idan sai yana ja ya fara surutai a cika gani ko an gaya muku karatu zarar da mutane yake nan ko bacci ne zarar da shi ba ka mutane suke faɗa ba ko ka fiye karatu sai ka zare a karatu hankali yake sawa karatu nutsuwa yake sawa karatu ga mutum tsaf tsaf in yi magana very neat to wannan karatu ne amma ga an zare to wani abin ne aka yi daban ba karatu ba e in baka bacci dole zaka zare mana to ko ba zaka zare ba baka bacci yau da gobe da haka ne kankanta baccin yayi shi kada kada inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati in mu'adh bin jabal ita ina neman lara ta hanyar yin bacci kamar yadda ke neman lara ta hanyar yin qiyamul layli bismillah ne shine mala ya lalle ya kankan ya karanta lokacin baccinsa yayi kadan malam yalhaqhu hudararun matakar dai hakan ba zai cutar da shi ba fi badanihi a jikinsa wa zihini da kwakwalwarsa wala ba ba'sa an yuriha nafsahu e ba matsala idan ya hutar da kansa ko ka samu littafin malamai da yawa za ga bayan sun kawo babin izu tare sauransu sai kuma su kawo babin da ake alaikata sadu fil ibada tsakatsaki gurin yin bauta ko na zai ga an saka igiya ce wani igiya bata wance ce ce to da yusalli ahadukum nishaqahu ko to da haka ne kan mutum ya zama ko yaushe bacci kuma kai zama ko yaushe karatu a samar da kowanne a bashi haƙinsa ya ce yuri hanaf sau ya hutar da ransa wa kalbahu da zuciyarsa wa zina wu da kwalwarsa idan kalla shai min zalika idan wani abu ya dakushe daga cikinsu. su aw da'ufu ko ya rauni wa an kuza nafsahu bil wara' lalle kuma ya ringa ɗauka kansa akan tsantseni fi jami'i sha'ani a dukkanin al'amuransa wa ya taharra halal lalle ya ringa kokarin zaqulo halalun malalun zalal fi ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa maskanihi gurin abincinsa da abin shansa da tufafinsa da kuma gurin zamansa yanbaghi li talibi ilmi na takwas yace at-tathabbut fil futya lalle ya tabbatar idan ya tashi yin fatawa ya san abin tukunna da farko sanan ya faɗa ban yanda Allah subhanahu wataala yake so babu babu san zuciya ba kwana ko ya abin yake shi isa wani malami babban malami ke da littafi i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ko sanarwa faɗakarwa ga masu yin signing a maimakon ubangijin halitta eh me yin fatuwa fa signing kake yi kana cewa Allah ya ce kana nufin abin da Allah yake nufi kenan ka ce annabi ya ce kuma babu gaza babu ta'asa da tafi yi wa Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam ƙarya ayoyi da yawa da duk kuna ta tunuwa na haka abu ne simple simple abu ne mai saukin gaske ilimi kaso biyu ne kaso ɗaya ka sani kaso ɗaya baka sani ba kuma kowa ka yake a duniya duk wanda ka sani a duniya ka yake kaso biyu ne iliminsa ɗaya ya sani ɗaya bai sani ba darasin farko a makarantar khadir da ɗalibinsa annabi musa alaihi salam darasa ta farko ita kai musa kana da wani ilimi da allah ya sanar da kai bai sanar da ni ba ni ma ana da wani wanda ka sani na sani baka sani ba yace amma da ilimin da naka da gaba ɗayan halitta gaba ɗayan an hada da ilimin Allah bai fi abin da tsuntsun ya caka a jikin ruwan nan ba ka gani to kakka ji komai idan ka ce baka sani ba faɗi kawai imamu malik imamu dalil hijira la yufta wa malikum fil madina ko eh tunjima tunjimi ka ta fara malami amma wani takakkiya tafiya ya zo tafiya ta Kano ya tambaye shi matsaloli ɗaya biyu uku hudu arba'in da ɗaya da biyu har arba'in da shidan duk kowace ɗaya ce bai sani ba a wuce a zo ta biyu bai sani ba haka zo ta arba'in da shidan ya ce wai ba kai ne imam malik ɗin bai ce ni ne imam al-darin hijira shi ne la ya fito malikun bil madina ni ne duk ya zo safaran ɗin shi ne ya ce amma baka sani ba ce to so what ban sani ba sai me eh takanas ba ta so tun da guri kaza ce duka ka buka kokkoma ka faɗa musu ban sani ba ya fa ta kuma ranar alkiyama kai wa Allah ƙarya ta fi masu sauki eh qala himarul hakimi yawman lau an safa daru kuntu arkabu lianani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakabu wanda ke ce kan da za a bi keke da ne ya kamata na hau ba a hauna ba me yasa malam jaki ita saboda fani jahilun basitun ni simple jahili ne ne in ji jakin ita na sani na san ban sani ba ita amma wa sahibi jahilin murakab wannan na saman kan jahili ne awa biyu eh, Ga gashi bai sanin ba kuma gashi bai san bai sani ba kaga jahilin murakkab to dan ka san baka sani ba ma ilimi ne E! ban sani ba ma rabin ilimi ce ko Allah ka samu dace za ka kakkaji kunyar cewa baka sani ba kuma ga yanzu ma alhamdulillah za ka iya cewa a baka lokaci kare kai bincike ka zo ka faɗa ko ba ya fi ma sauki ba kan ka zo ka faɗa wanda baka sani ba kai na'am ma ya ce an yi alama an alfutiya fi dini mas'uliyatun azimatun lalabin ilimi san cewa fatawa fa addinin musulunci nauyi ne babba fa alaihi an yarfa an nafsi masda ila zalika sabilan lalle ya ringa ingijewa ya ringa kokarin kakkaucewa fatawa daidai yanda zai iya idan ka zo ka zauna ka ce salma shita akwai masu haka mana ko sai ya zo ya daura rauni ya ce salma shita kawai ka tambaya abin da ranka yake so idan kai hakan da sharadi daya ba matsala kai ma kuma zaka yi zo ka zauna ka ce salma shita ko in dai an tambaye ka abin da ka sani zaka faɗa abin da baka sani ba ko ka ce baka sani ba zaka iya cewa salma shi ita amma inda gizo yake sakan a tambaye ka abin da baka sani ba kai kwaskwarima kai kwana ka kawo abin da ba shi kenan ba Abu dawud أبو داود hasan an abi أبي ta قال قال رسول sallallahu alaihi wasallam man ufsiya bi ghairi ilmin kana ithmu ala man aftahu. أفتاه من ce duk wanda yayi tambaya aka bashi amsa ba tare da ilimi ba to zunubin sai yana kan wanda ya bashi amsar ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن رشد في غيره فقد خانه wanda kuma ya bawa ɗan uwansa shawarar da ya san cewa saɓanin wannan shawarar shine daidai to ya ha'ince shi kuma manzo Allah ce al-mustasharu mu'tamanun wanda aka nemi shawarar wannan abin bawa amana ne amana aka bashi ko Allah kuma ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul ila ahliha eh lalle an nemi shawarar ka ka bada abin da yake shine daidai iya saninka iya kwarewarka idan kuma ka ba da saɓanin haka to za a kama ka za a accusing ɗinka da ka zama kwarye kwaryen munafiki ko kwata ko one third na munafiki ayatul munafiki ko wai za tumina al-ibtihadu 'anil ma'asi lalle ɗalibin ilimi ya ringa kaucewa ya ringa gujewa sabo wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah kuma Allah shine mai koyar da ku shine mai baku ilimi mai sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah ne masani ga dukkan komai wasu malaman suna cewa wannan ayar ba sharɗi bane da mashrudi ba cewa wattaqullaha wa yu'allimkumullah to da sai a ce in kun ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku a baka yace ba wattaqullaha umarni ne wa yu'allimkumullah khabar ne ko hada insha'un wa hada khabar sai dai da ka akwai alakar ai saboda insijamul ayat sura da sura ma suna da alaka ballantana tsakanin aya da aya ballantana kuma tsakanin jumla da jumla a cikin aya ko kawo wannan kusa da wani yana nuna lallai akwai alaka kenan an gane amma dai ma'anar inda ta fitowa fili shine aya ta gaba ya ayi waladina in taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim ya kuma simani in har kun ji tsoron Allah ya ja'al lakum furqana zai sa muku rariya ku ringa tankadewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin sunna da bid'a tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin haske da duhu ja'alakum furqanan sannan wa yukaffir ankum sayi'atukum ya kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku su wallahu dhul fadl azim Allah shine mai falala mai girma mai taqilla ja'alahu ish makharajan warzuqu min hasula tasbih kai ba ta'allamu al-ilm mun zo gurin ya zaka ta'allamu ilm al-fiqh ya zaka ka samu ilmin fiqh a saurari inda ake koyan ilmin fiqh ka duba inda kana koya shin kana kan hanya idan baka kan hanya kai adjustin ka gyara ka dawo na barko awalan an yace tahfazu matnan fil fiqh yajma'u laka ashara masailihi lalle ka samu wani matani gundar littafi babu sharhi ka haddace shi shine tahfazu taban bayan ka haddace littafin Allah kamar yadda muka wuce a baya ko eh sai ka samu wani littafi na fiqh tsantsar gundari ba sharhi ka haddace shi tsaf in ji malam wanda ya tattara mafi shaharan mas'alolin fiqh kamar wannan littafin a wannan lokaci na shi mafi alkhairin littafi ko kaga tsantsar littafin ne aka ware kuma yana da littafi ɗaya a cikin sa guda 36 daga kitabu tsahara zuwa kitabul ikra kaga mafi shaharar littafin fiqh suna ciki don ka samu kare shine kayan matakin farko a harkar na فقه نبي تحفظ mujma'i alaiha mujma'i المجمع al ijma' li ibn al المنذر misalar al-ijma' kenan ka haddace littafin da ya tattaro mas'alolin da malamai suka samu haɗin kai suka ijma'i kai. kamar wanne kamar littafin al-ijma' ibn al-munzir ibn munzir na littafin al-ijma' yana da kyau sosai ya tattara mas'alolin da aka ijma'i kai. to shi ma sai ka haddace ka jefa fa kafin ka zo kan matsalolin da aka yi saɓani sai ka haddace matsala ɗaya ɗaya da wani malami ya ware rajihi a gurinsa ka haddace sannan kuma ka zo ka haddace matsalolin da aka yi ittifaqi akai aka ijma'i mataki na biyu kenan mataki na uku دراسة شرح المتن الذي حفظته في الفقه مع أدلته سيكا جي kuma كي zurfafa bincike ka nazarci wannan littafin da ka haddace ka je ka bibi sharhinsa an gane ma'adillati tare da dalilan da suke cikin wannan littafin da ka hada ce babu dalili yanzu kuma sai a nemi sharhi da dalili kaga wannan littafin da yake hannunmu yana da sharhi yana da dalili akwai littafin da yake daga wannan sai shi shine adillatu bidayatil mutafaqqi zai kawo maka matsala guda ɗaya aya ɗaya ko hadisi ɗaya ba ba tsawaitawa yake ba ko da gurin kawo dalilan kaga wannan zai taimaka ma ko da bayan ka haddace wani bangare ne in kana so ga dalilin sai ka zuwa kai muraja'a sana akwai at-tawthiq li bidayatil mutafaqqi shi ma sharhi ne amma ba mai faɗaɗawa ba shi kuma zai kawo maka inda malamai suka ijma'i eh matsalolin duk da aka ijma'i ya kawo maka su a cikin tawfiq kaga ya hutar da kai ka samu littafin ijma' na na ibn munzir sai me kuma sai kuma rawdatul mutanazzih sharh bidayatul mutafaqqih shine irin nan malam bakar da ya fitar su yanzu kaga shi wannan ya faɗaɗa mujalladi hudu wasu kuma mujalladi uku sai na gaba rabi'an معرفة أقوال العلماء في المسألة مع الراجح منها باختصار متاكي نهدو shine ka maganganun malamai tare da dalilan da suka a tare da sanin wani magana ce mai rinjaye wace magana ce mafi rinjaye ka na wace maganganun malamai guda ne a wannan matsalar kuma wace ce rajiha bi ikhtisarin amma a takaice saboda kai matsayin ka a lokacin bai ka buɗaɗa ba sai na biyar mutala'atul kutubi allati afradat adidat ahkam sai ka ringa leke-leke ka ringa karatu a cikin littafan da suka ware dalilan hukunce-hukunce mithlu bulughil marami wa mintakal akhbari wa dalail al ibn shaddadin wa at fi masail al-khilaf ibn al-jawzi مع تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي او او للذهبي ومعرفه السنن والاثار للباقي ita ka kwatan kwacin bulugul maram kaga littafi akwai wanda suka ware ahkam kawai akwai wanda kuma suka ware adillatul ahkam kawai wanda suka ware kamar irin su wannan na bidayatul mutafaqqih ko kaga ai shi matanin babu babu hadisai babu ayoyi kai hukunci kaza hukunci kaza hukunci kaza irin sa akhdari ismawi iziya ko don ga mafi yawancin littafin malikiya ahkam ne kawai ko akwai kuma littafin da suka ware adillatul ahkami kawai kamar bulugul maram za a ce maka babin kaza sai kuma gana ta kawo hadisi da ayoyi ko eh to shine a mataki na biyar ne zaka duba irin wayannan amma yanzu tsawon tsallan baɗake kana farawa sai ka faro ta bulugul maram eh da ne ka haife shi yana farawa sai ya faro ta jami'a daga baya ya sako zuwa naziri ko na shida mutala'atu kutubil khilaf al-ali ala tali sai mutum kuma ya duba littafin da suka yi magana akan sabani mai kololuwa sabani mai zurfi شيما ma جيران wannan jeren da malam zai kawo na farko almuguni libin 620 والاوسط لابن المنذر المتوفى سنه 318 ومقتصر الخلافيات البيهقي اللخمي المتوفى سنه 699 هجريه الاشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى سنه 422 وعيون الجالس له من اللي تتفين يا اكو الاشراف على نكت مسائل الخلاف اكو كما عيون الجالس دكه بعد انسوا نوا القاضي عبد الوهاب المالكي والمجموع للنووي المتوفى سنة 676 والاستذكار لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هجرية واختلاف العلماء للطحاوي المتوفى سنة 321 باختصار الجساس نل تفير بين الشماء أكو اختلاف العلماء نمال الطحاوي وندرس ya rasa shekara أتا dubu دا ta دا, uku da ashirin da ɗaya a kuma waye aljassas shi kuma jassas ya rasu shekara ta 370 mataki na hudu سابعا مطالعة كتب أصول أئمة المذاهب مثل موطئ مالك موطئ الإمام مالك وموطئ الإمام محمد بن حسن الشيباني والأم للإمام الشافعي ومسائل الإمام أحمد ففيها علم جم وفقه غزير ما لا كان قال لك أو تفن da suke sune usulul a'immatul madhahib kaga ka dauki malikiya littafin malikiya wani littafi ne mafi kankanta littafin da ba san me shi ba ko qawaidi ba shi ne mafi kankanta ba dai ko a littafin malikiya wanda muke karanta a nan bangaren mu ko to wani littafi ne mafi girma muwatta ko ba ga yanzu matsayin ka ya kaga karanta su muwatta asalin littafin a'immatul madahib a malikiya muwatta a hanafiya muwatta ta muhammad bin a shaibani sannan a shafi'iyya al'um a hambaliya masayar imam ahmad daga karanta usul din muhammad bin hassan shaibani a can ma'ana ce fiha jam lallai akwai gagarumin ilimi a ciki wa fiqihun akwai fiqihu ghazir mai tarin yawa thaminan matakin na hudu mutala'atu kutubi fuqahil hadith bibiyar litattafan leke-leke hange-hange karanta littattafan masu fiƙihu amma na hadith akwai malaman hadithi hadith yace kamar wa mithlu sahih al-bukhari wa sunan abi dawud wa tirmidhi wa ibn khuzaimah wa tirmidhi ibn hibban fa fiha fiqhun la ya'rifu illa man tala'aha bibi wannan littattafan saboda akwai fiqihun wanda ba wanda zai san su sai wanda ya karanta su suna cewa fiqhul bukhari fi tabwibihi imam bukhari ana masa kallon malamin hadisi ko to malamai daga ku kankararru wa sun ce gagarumin malamin fiqihu ne amma ko ba kowa ke gane fikihunsa ba ka ji ma a jere sai ka kai mataki na takwas tukunna ko level 8 sannan za ka je kan fikihul bukhari dan wani lokacin imam bukhari sai maka babi yace babin kaza sai kan ta karshen babin kaga duk babu abin da yace ba mu nasaba tsakanin babin da ta tadin me yasa saboda fikihun ka bai kawo ka gane ba fiqhun ka ne mai kauka gane ba kai sai ka je ka nemi sharhi eh fiqhu ne mai tarin yawa a cikin wannan tattafan amma ba mai ganewa sai wanda ya bi wannan matakan kagan ka wannan matakan zaka sani yanzu misali a ce ka bi wannan dijiyar da aka ce kai kaga ka dauki bulugul maram kawai afu alal misal kaga akwai hadisan bukhari akwai hadisan muslim akwai ko hadisan sunan gaba daya to kaga irin wannan hadisan ka san su a wancan littafin ka san su a can mataki kaza ka ji su a mataki kaza ka ji su a mataki na ka zo bukhari sai ga muraja'a kake yi ko dama kuma tun da farko an tato maka abin da ake so a fahimta a littafin tun farkon fara ba ka fara bane ba da littafi kawai fikin cikin zalla babu dalilai ko kaga an tato maka abin da littafin suka kunsa kana zuwa kawai sai ga kamar murashi akwai kake yi da ƙarin ilimi da karin abin nan sai na takwas na tara kai mubara'atu fatawil ulama al-kibar mutum kuma ya dinga dudduba fatoyin manya-manyan malamai misl majmu' مجموع فتاوى ابن taymiyyah رحمه wa ونحوها yace kamar مجموع الفتاوى na ibn taymiyyah da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu matakin na tara da za a jure yanzu ne muna na ɗaya gaba ɗayan mu da za mu jure mu kai na tara na lalle an yi malamai malaman fiqh ma na gaske kuwa eh in an jure a jure a yin eh fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu farkon ilmi da karshen sa ka fuskance shi ka fara to ka kai karshen sa me yasa saboda bashi da karshe ko abinda bashi da karshe ina ne karshen sa farawa kawai shine karshen sa to da in dai ka fara zaka je ko insha Allah in dai kana yi baka fasa ba amma da farko dai ka fara haddace wannan din ka samu aboki ina faɗa ina maimaita mutaje ma na gana faɗa samu aboki ko da sati so bi ku ringa zama ku haddace wani babi da kai da shi ku biya wani adadi ya biya ka ji ka biya ya ji ku gyara juna in tilawa ta fara yawa ku ringa wa juna jaye-jaye eh, ka janyo masa kitabul kaza ko kuma adzabidu thani fi babi kaza ya karasa da aka ku kwari bayan an gama da wannan ku bi kenan tirin tirin wallahi za a je inda malam yake faɗa in dai ba fasa ba ko ba a wake ah, ba malam da sauki saukin gaske ne da shi kitabu tahara وفيه أحد عشر بابا باب المياه باب الآنية باب قضاء الحاجة باب السواك باب الوضوء باب المسح على الخفين باب نواقض الوضوء باب التيم باب الغسل باب التيمم babu izalatin najasa babu alhaid ba guda sha ɗaya sun zo ba abu mai sauki shine abin da aka ce ma guda kaza ne lissafi an ka su cika guda ɗaya ko ba shine mafi sauki ba daɗi ne da shi na gaya ma ai ka san wasu daga cikin mata da suke da kuma wallahi hadisi ke an yana shi ma bin na kuma rungumar littafin na sai na tashi talawata sau na ga yara yanzu in mata sun fara zuwa suna da cewa ko in baka yi wasa ba nan gaba kaɗan ka ba su a haka to za su nan gaba ka mamaki sai da tashi na tashi tambaya ta fiƙu sai a tura gurin mata ko a ce malam wani da Allah ka tambaye mata ka <laughs> Allah ka mu dace malam wa ba'rifa hadhihi at-tab'atu al-ashira من متن بداية المتفقه وقد أعدت النظر فيها وعرضتها على كثير من المشايخ المتخصصين في الفقه والأصول yace wannan shine bugu na goma da aka wannan littafi na bidayatul mutafaqqih yace kuma na kuma yin nazarin wasu abubuwa a ciki na kuma dauki wannan littafin na bada shi a gaban manyan malamai wanda suke field din su ne fiqh da usul fiqh masu takhassusi akan fiqh da usul fiqh Ice mai alamada sanataini a tsawon shekaru guda biyu kamilataini cikakku fi satin, mutatabi'a a zama ɗaya bayan ɗaya zama daban-daban ya zo da manya-manyan masana kan fiƙihu. saboda mai Lidira ce hadal matani wa ardihi a alkitabi wa sunna da a kuma yin zazzurfan bincike akan wannan matanin kuma a lalle a auna shi da littafin Allah da sunnan manzon Allah ga inda ya dace da inda bai dace ba yace wa aqwal fuqaha al umma kuma auna shi da maganganun manyan malaman fiqh na wannan al'umma yace fanabbahuni ala mawatin kathiratin wannan malaman suka yi mun tambihi suka faɗakar da ni a gurare masu yawa min ziyarati qaidin inda ya kamata ƙara qaidi aw hadbi hukumin ko a shafe wani hukunci malam yake cewa aw ghairi dalika ko makamanta haka lid dalil duk wannan ta bangaren dalili ne in dalili yace a ƙara a ƙara in ce a rage a rage in ce a gyara a gyara yace fa jazahumullahu khairan wa ahsana matsubatahum Allah ya saka musu alkhairi ya kuma kyautata ladan su ta fa'atu bihim ya ce wallahi na amfana da su amfana mai tarin yawa fa arju mimman a ula ce to yana fata ga dukkan wanda ya karanta littattafan farko bugun farko da aka yi tun daga bugun farko zuwa bugu na tara an yi sahihaha ala hadhihi tab'a lalle ya gyaggyara wancan buge-bugen na farko na takwas na bakwai na shida na sauransu ya gyara su akan wannan tab'a da aka yi me ake nufi idan ka dauko kai dabatul ula ce da kai ko ta bakwai ko ta shaida ko ma ta wace da zuwa ta tara to duk abin da kaga ya saba wannan tabaa ta goma to ka gyara shi ya zama daidai da wannan wannan ya zama nasikh wancan ya zama mansukh kuma dama ka dan adam yake ko kai yanzu ba wai kafin ka wa kowa ba ka zauna ka rubuta wani article haka ka zauna ka rubuta shi ko da safe da yamma dauke kuma karanta sai ga sai ka goge wani abu ka ƙara wani abu musamman kuma in ɗalibin ilimi ne mai ƙaro karatu saboda kai yanzu da safe ai baka na da yamma ba ko in ka ɗalibi ne kaga bayan ka tashi da asuba ai za ka yi wani karatu ya ƙaro akan naka na da da rana wataƙila ka yi da daddare ka yi to in ka zo kwanciya yau ɗinka ta fi jiya haka ne ko ba haka ba kaga in ka tashi rubutu tun da ka ƙara ilimi ai wataƙila ko wani ƙarin da za ka yi wancan rubutun to kai akan kanka kenan kuma ko baka ƙara ilimin ba ma haka ɗan adam yake in dai zai yi aiki ba zai taba cika ba sai littafin Allah ne kawai ya zama sa. to balantana kuma wannan malamin ya ce ya dauke shi ya kai manyan malamai na duniya Ƙwararru, gogaggu ƙanƙararru akan harka fiqh da usul fiqh a tsawon shekara biyu a kai wancan a duba a zauna a barin hujjoji aka yi gyare gyare ga dole za a samu cigaba. an gane to shi na abin da malamin faɗa ya ce to kai ma yana fata duk wanda ya duba wannan littafin kuma yace kama arju mimman waqafa ala hukmin yukhalifu alkitaba was sunnata yace ina fata dukkan wanda ya ga wani hukunci ya karanta wani hukunci in an ce waqafa ala hadha alkitab ana nufin ya karanta littafin ba ya tsaya a kansa ba in ka ce lam aqif ala hadhihi almas'ala wato ban karanta wannan mas'alar ba waqafa ana ana nufin me karantawa ce ina nufin duk wanda ya karanta wata mas'ala a nan wacce ta saba wani hukunci da ya saba littafin Allah da sunan manzo yace yana fata an yunabbiha ni alaihi ya faɗakar da ni a kansa wa kuna lahu min shakirin shakirin ce ni kuma zan zama mai godiya gare shi wa as'aluhu subhanahu an yaghfira li zalali ce na fatan Allah ya yafe min zamewar kafata wa khata'i da kuma kuskure na wa yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana ya sanar da mu abin da zai amfane mu amfana da mu da abin da muka sani وأن يرزقنا الإخلاص في تعلم العلم وتعليمه وفي كل قول وعمل إيش كم أزر تامر الإخلاص يقولون كويور كوير وادا فلا دعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكتبه الفقير إلى عفو ربي وحيد بن عبد السلام بن بالي مصر كفر الشيخ منشأة عباس في تسعة عشر خمسة أربعة عشر واحد وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ice wannan wani takaitaccen littafi ne da aka akan fiqihu wanda zai tattara maka abubuwan da suka guguje suka zama walle walle a cikin fiqihu suka rarrabu gurare daban-daban to zai tattara maka su a guri daya wa yajmaru qawaidahu kuma zai hada maka ka'idodin fiqihu ya tasartu fihi ala ma sahha daliluhu ice na takaita a cikin wannan littafin a bisa abin da dalilinsa ingantacce ne in ka ga hukunci a cikin wannan littafi na bidatul mutafaqqi ko da kaka cewa kana hadace littafi ba tare da ka san dalilinsa ba a'a malam ya kafa sharti cewa ba zai ba faɗi wani hukunci ba face sai dalilinsa yana mai inganci ba hukunci da zai faɗa sai dalilin ya zama mai inganci mai a gurinsa wa rajaha kuma abin da dalilin yake nuna yarin jaya akan wannan hukuncin ko wani lokacin kan iya faɗar abu a ce ina dalili ka kawo dalili ingantacce amma baya nuna abin da kake faɗa an gane to shi ya ce sai an samu biyun dalilin ingantacce ne kuma abin yaron jaya gurin nuna wannan matsalar da ake ciki yace warattabtuhu na jera shi ala bi manar sabil a bisa tsarin jerin gwanan littattafai da babi babi na littafin da ake nasa manar sabil littafi na fiqhul hanbali ya kuna tamhidan lahu ya zama shimfiɗa gare shi wa madakhalan ilaihi kuma ya zama wata hanya zuwa gare shi in an ce madakhal yana nufin ad-dukhul wani lokaci kuma yana nufin makanin dukhul ko wa asmaituhu na rada masa suna bidayatul mutafaqqi farawa ta dalibin fiqhu al-mutafaqqih mai neman ilimin fiqhu al faqihu kuma malamin fiqhu kamar al-muta'allim da al-alimu واسال ina ان allah ya inganta رغون kyautata ينغنت يكوتت نيويم ويلهمنا kuma ya kimsa mana. shirya mu alfaqir wa afu rabbi wa hilbin abdul salam bin Bari 1420 14 wa 20 shekara nawa kenan takwas alfiqhu yana nan da ransa da lafiyarsa daram da kau Allah ya kara masa lafiya malamin sa yana nan Abu Ishaq Al-Huwaini wannan shine shekarar da ya rubuta muqaddima eh wannan muqaddima ba an rubuta ta a wannan wancan kuma da muka wuce buga littafin an da ya rinjaye mukaddimar da shekara ɗaya ko da muka wuce in ka lura 1431 ne eh nan gefe wannan mana ya ce nan an kawo wasu surutai a nan misir ƙasar kenan da yake egypt kafirun sheikh state ɗin da yake cikin muhafazar mashiatu abbas local government ɗin da yake kafirun sheikh ba eh a nan mara abu isa akwai huwani na ma ya shi yanon yake kafar sheikh eh a ba lokal gamin ba state ne muhafaza sai kiran gurin wa alaikum salam zaka ce lokacin a tambaya an ka gangara in muka kai insha Allah a guje ake tafi a su kwane na'am al-fiqhu wa fihi sittatun wa thalathuna kitaban fiqhu a dunkule akwai littafi ɗaya ɗaya guda 36 a dunkule to kuma dukkanin suna cikin wannan littafin kuma alhamdulillah duk kai ma kai ko wannan ita ce filo ɗinka ta ƙarshe a wannan daurar ka kai ma ƙware ƙware malam fiƙi ne kawai ta ake ka zama sinadarin fiƙi sai dai a zo a karkasa a aiki Allah ka samu dace ya fara kitabu tahara zuwa kitabu da kira babu ƙatar mu karanta tun da duk kun karanta kuma kun yi sharhi awwalan kitabu tahara وفيه أحد عشر بابا باب المياه باب الآنية باب قضاء الحاجة باب السواك باب الوضوء باب المسعى الخفين باب نقض الوضوء باب الغسل باب التيمم باب زائد النزاسة باب الحيض أقول تنبيه بابو <laughs> أين كن يقول باب المياه وفيه ضابط واحد أشكين باب المياه أنا ضابط قدابي ضابط أتكيتن تكيتشوا أنا كما قاعدة sai da shi babili a babi guda daya ƙa'ida kuma tana shiga kowane babi kamar yaya kamar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wannan zai shiga babu tahara zai shiga babu sala zai shiga kitabu al-hajj zai shiga kitabu as-sawm duk wani kowane babi zai shiga ko duk inda aka samu wahala to lalle sauki zai zo amma misali ce idza dubigha al-ihabu faqad qahur kaga wani iya babun kitabu tahara kawai ko a nan zai aiki to wannan dabit ne wancan kuma wato gwargwaran magana wannan turancin ba me ake nufi da dabit shine wata formula da ta rike maka wani abu sai sai gan kana misalul hadith za ta maka me ake nufi da adil za ta da thiqa kai sai ta maka adilun dabit adali ya karan kansa kuma me rike abubuwa to dabit me ake nufi me rike wato abinda da zai rike maka wata formula shine anan dabit an gane to dabit al-awwal thalathatun tahurun wa huwa al baqi ala khilqati ma'un tahur shine ruwan da yake yana nan yadda Allah ya halicce shi ruwan da yake yana nan yadda Allah ya halicce shi ana kiransa da me tahur ka ka tuno ayoyi da hadisai ko wa zina mina sama'i wa yanzu'akum mina sama'i ma'an li tahirakum ah وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم كو بي ويذبح عنكم رجس zuwa karshe huwa tahur da ya kashin ayoyi da hadisai da ka sani tahirun ruwa mai tsarki huwa alladhi khalaqahu tahirun fa akhrajahu an itlaqihi shine ruwan da wani abu mai tsarki ya gaure da shi sai ya mai da shi ba za ka kira shi suna ruwa kai tsaye ba shine akhrajahu an itlaqihi sai ka ce ruwan zobo ko ruwan gishiri ko ko kuma me juice ko me ko fenta ko coca cola ko an gane duk kaga ba za ka kira shi ruwa kai tsaye ba amma dai ruwan ne mu ka da ku kahin an taɓa wasu rigingimu kwanaki shin za a yi alwala da zo ko ba za a yi ba ko ba yi wannan ba to ga shi Allah cewa da hadisan manzana da ayoyin Qur'ani cewa suka yi kai tsaye ayi alwala da ruwa wannan kuma ya tashi daga ruwa kai tsaye zama ruwa me mai kaidi an gane to da haka malamai suke cewa wannan zai amfani da shi gurin al'ada ba zai amfani da shi gurin ibada musamman dai taharatul hadath ba za a yi da shi ba amma taharatul khabath za a iya da shi kamar kana da ka mai omo a ciki ba za ka yi alwala da shi ba amma za ka iya wanke fitsari ko wani abu da shi almuhim najis wa huwa alladhi khalaqathu najasatun fa ghayyarat ahad awsafihi ruwan mai najisa shine wanda najisa ta shige shi ta canza ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ko launuhu ko rihuhu ko ta'amuhu باب الآنية وفي خمسة ضوابط الضابط الأول يباح استعمال كل آنية إلى ذهب والفضة دكا ونمزبي ya halatta amfani da shi in banda na zinare da azurfa abbab al-thani aniyatul kufar tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimuna fi da mazibi koda na kafare ne shi ma yana tsarki in dai ba a san cewa suna amfani da shi gurin najasa ba ko ka tana kana ta tana hadisi da ayoyi na san abbab al-thalith عظم الميتة وقرنها وظفرها hawa وشعرها وصوفها وريشها طاهر kashin mataccen abu da kahonsa. da farcensa da kofato da gashi da gashi irin na dabbobi da gashi irin na tsuntsaye dukkaninsu masu tsarki ne gashi guda uku muka jera a nan duk a gurin malam bahaushe sunan su gashi amma a gurin laraba da bambanci kaga na farko sha'ar na mutum ya shiga ciki sannan suf na dabbobi rish na tsuntsaye ababdul rabi'a jami'u juhudul mai ta tsuhuru bidibagi ilal kalba wal khinzir dukkan fatocin matattun abubuwa in an je mai sun tsarkaka in banda kare da alhanzir alade kenan الضابط taqdiyatul aniyati wa yakawul asiyati wa وإغلاق الأبواب wa dhikr الله ala inda النوم sunna ne in an ce suna ana fi musahabi taqdiyatul aniyati. a ringa rufe mazubi wa yakawul asiyati abin da yake jallo an san jallo jallo irin wanda aka yi da fata ba zuge shi ake ba a bude an san wika aiko al'ainan wika asahi ko an da wanto ika shine zuge abu alwika din shine ta zuge to abin da yake zuge shi ake a zuge abin da yake rufe shi ake a rufe manzo ce wa ighlaqul abwabi da kuma rufe kofofi wa dhikru smullahi alaiha da ambata sunan Allah inda nawm lokacin da za a yi bacci wannan suna ne shar la ilaha ashhadu anna rasulullah na'am an gane wannan ko musamman zara sallallahu alaihi yana cewa ko kone dare a cikin shekara da yake waba'i yake sauka da abin da yake abu da ba rufe bai kan iya sauka a ciki idan aka ake so mutum ya rufe ko da bai sama ba rufe ba ko kara ya ginda ya yi bismillah insha Allah ba abin zai faru a gare shi na gaba babu qada'il haja babin da yake bayani akan biyan bukata in an ce biyan bukata ba ka ce kana da bukata kuɗi da su a biyan bukata tsugunu ake nufi shiga ban daki da biyan bukata da fitowa وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول ما يحرم ستة أبن سك حرمت كي لوكتين ين بولي كو بيان غري غدا شدني استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل كفسكنت القبلة يا ين بيان بكاتا كو كجويا متى بايا إن دي باب كاريا تكانن كريتا تو wannan haramun ne fi qari'ati at-tariqi wadh-dhilli wa mawarid an-nas ka biya bukatar ka kai bawli ko bayan gari akan hanyar mutane da inuwa da kuma duk inda ake gangarawa gurin ruwa shi ma wannan haramun ne ko walamma warada ma a madaina. duk inda za a gangara gurin ruwa inda ake zuwa gurin ruwa ka je ka samu kai bawali ko kai bayan gari wannan ma haramun na san kuna tattauno da hadisi ita kul mala'ina thalath da sauransu wasal qubur tsakiyar kabarurruka haramun fil ma'in rakid ka je ka biya bukata ka arwan da baya gudanawa haramun fil masjid a masallaci ka biya bukata haramun alisan ja'u bi rawsin aw azmin aw ta'am kai tsarki da kashin dabbobi ko kashi ko abinci shi ma duk haramun ne sannan da abin mai alfarma shi ma ba za ka yi da shi ba me kama abu mai alfarma ka yi tsarki da dala kai mai kuɗi ne Allah ya hore mai kace to ai kai da dala ma za ka iya ka katse da dala shi ma haramun ne wanda zai ce dala ma tana da alfarma ne alfarma kai ko in ka da dala bulono za ta sayar a cikin gidan masallaci ko makaranta eh a wasu da suna marayuno za ta ciyar ai da dan yawa المهم الضابط الثاني ما يكره arba'atun abin da ake nufi da makaruhi abin da idan kai ba zunubi in ka bashi dan Allah da rada alkalamu fi asna'i qada'iha abubuwan da suke makaruhi ne yayin biyan bukata guda hudu ne na farko shine mutum ya magana lokacin biyan bukata albalu fi mahabbir rih idan za ka yi boli katar inda iska take kadawa mahabbir rih kaga wannan zai iya dawo da bolin jikinka ba ma warin ba bolin kansa zai dawo jikinka ta kado shi jikinka istishabu ma fihi dhikrullah shiga da abin da yake dauke da sunan Allah eh, mutum ya tafi tare da abin da yake dauke da sunan Allah ya shiga gurin kazanta shi ma makaruhi ne wa man yu'azzim sha'ir Allah fa inna min taqwal qulub wai Allah ramma ne to da takara zai shiga ban dake fara aramma ah, aramma aramma sai ya tsaya yana ta yin takara zai banka ban dake da wurin izu goma na takara aka yi masa haka shi kuma ya haka eh, an nuna masa hannunsa wato ya duba ya ga takara mana shi kuma ya nuna kansa to shi kuma wannan jiki ba to yanzu ya tambayar da ake yawan yi to yanzu waya ta akwai qur'ani zu sittin a cikin yanar soft coffee ne shi ma na ƙoro soft coffee ne ko an fasa za a gani to nan ba matsala hard shi shine ba za a shiga da shi irin wannan guraren ba an gane <laughs> a da wanda yake nan ya san hard coffee da soft copy yayi na'am istishabu ma fi zikrullah duk abin da yake da rubutar da sunan Allah baro baro kiri kiri karara a jiki to ba za a shiga da shi ba ko eh wanda yake karara a jiki ba za a shiga da shi cikin ban ba alisin ja'u bil yin tsarki da hannun dama shi ma haka الضابط الثالث abin mustahabbai in kai da lada in baka yi ba ba zunubi guda uku ne albasmala wal isti'aza qabla ad-dukhul mutun yayi bismillah isti'aza kafin ya shiga ban daki ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kariya hijabin da yake shiga tsakanin al'aurar dan adam da idanuwa aljanu shine fadin bismillah ko al-khubuth jam'u khabith wal khaba'ith jam'u khabitha shi zaka ki ganin sabanin malamai wace mazajin shaydanu da matayen shaydanu ko kuma kazantu da kuma shaiɗanu ko shaidanun da kazantun تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج shiga da hagu fita da dama qawlu ghufranaka ba'da al-khuruj in ka fito in ka fito kace ghufranaka babu siwaki wa khisal al-fitra babin da yake bayani akan aswaki da dabi'u kyawawa da suka dace da addini da kyawawa dabi'a da Allah ya halarci halatu akai wa fihi dhabitan ad-dhabit al-awwal awqat ta'kul istihbab siwaki sittatu ko da yaushe yin aswaki mustahabbi ne amma wani lokutan guda shida aswakin mustahabbancin sai yana kara karfi an gane عند الوضوء عند الصلاة عند الانتباه من النوم عند تلاوة القرآن عند دخول المنزل عند تغير رائحة الفم لوكتين الولا لوكتين سلا لوكتين تاشي daga bacci lokacin karatun alqur'ani lokacin shiga gida da kuma lokacin da baki ya canja eh lokacin da kamshin baki ya canja mana na sha tace manzo Allah yana fara shigowa gida da abin da fara da asuwaki eh yana ne mai kyau karke lalle mutum ya zama mai tsafta ga matarsa wani sai ya zama bakinsa da gaje da goro ta gani shi yasa sai a sa film ita ga jaruminta shi ma ga sa me yasa saboda waccan tana tsafta wannan ma tana tsafta su kuma wasa yi shi yasa kowane sa a waje yake ba a gidan ba Allah ya shi mu malamai suna cewa abin da yake janyo warin baki a fiƙihance ba a likitance ba ko a fiƙihance su ne kamar haka ka daɗe ba kai magana ba ko to za ka in ka buɗe baki sai ka ji ta canja kuma ka kai ta ɓaɓatu kai ta surutu shi ma yana janyo rai bakin ya wari ka daɗe baka ci ba malam ya fassara bara ko <laughs> na an ce gitan da ma'anar baki ya ci to ya wari kai tsaye ka daɗe baka ci abinci ba ko baka sha ba shi ma yana canja a wannan ɗin baki sannan kuma na gaba ka ci wani abu da yake da warin kamar albasa ta farnuwa da kuma taba da su yana canja abin nan baki na gaba الضابط الثاني خصال الفطرة خمس الختان الاستحداد نتف الإبط قص الشارب تقريم الأظفار آه آه نعم خصال الفطرة kyawun ɗabi'u wanda suka dace da addinin musulunci kuma Allah ya halicci halittu kai guda biyar ne a'a guda biyar ɗin nan suna ciki khamsun minal fitra to sai yake fassara hadisin cewa al uh, khisal fitra khams an gane saboda akwai uh, wanda ya ce ashir kaga khamsun minal fitra shi ya fassara daidai wannan suna daga ciki dai akwai kaciya maza da mata amma kaciyar maza wajibi ce kaciyar mata ya danganta in tana bukata ba ko ce shi ke bukatar kaciya ba ko amma in kharija ce ga wanda sun kharija masu fiki ko eh kharija mai yake nufin kharija wannan abin da ake yankewa ya fito sosai ko ya sa pant zai ringa tabawa sai ga sha'awata ta tashi sai ga tana bin maza an bai wasa ba sai ga tana bin maza kwanan an yi rada wata yanayi ta ce ita maza guda bakwai masu mata kaɗan a rediyo ba nan jaka nufa ba mai da maza bakwai sun mata kaɗan to kaga wannan tana bukatar kaciya ko amma ba kowace ce take bukata ba wannan debate din malamai shin kashe mata addinin musulunci ne ko ba addinin musulunci bane shi dai manzon Allah ya game yin kace a lokacin sa yace ki kaza kake kaza ko kake kwalkwale canki cire gaba daya san yadda zai zama miji zai fara bauta tare da wannan matar tasa to na ga suke ta tunani kwarwa ne na batta na malamai amma dai abin da yake mafi kyau mai bukata a yi mata wacce ba ta bukata kar a yi mata al aske gashin mara natful ibti tsige gashin hamata in zaka iya in ba zaka iya ba saho da in ya laushi ka tsige ko kuma ka aske an gane qasu sharibi datsa gashin baki taqlimul azfar yanke farshe wani malami a Madina wata na masallaci yace wallahi da yana da iko da duk wanda ya aske gemu ya tara gashin baki ba zai bari a shigo masallacin manzon Allah ba sai manzon Allah ce juzzu shawaribu arkhul liha kai kuma sai ka canja ya ce ku datsa gashin baki ku cika gemu kuma sai ka cika gemu ah, ka datsa gemu ka tara gashin baki kuma ka shigo masa masallaci kai masa meto alaka sama dace babul wudu wa fihi thalathatu dawabit ad-dawabit al-awwal furud al-wudu sittatun farlan alwala guda shida ne kai ka saba farlan alwala guda farlan alwala bakwai an ka kirga a fara da niyya a farokon gaban ko ruwa zahiri wanke fuska jami'a ka wanke hannunka duwa mirfikan duwa mirfikan a iyaka da gwiwa ka shafa da kanka ka gun malikan zuwa dai karshe eh. dole ya rasu iya ko wannan dan cikin gari ne hadda yanzu ina ga a cikin gari a wasu guraren ana yi to haka ce littafi ne su kutum da guda na larabci wa alaikum salam akaran kumullah a zan ya za mu kadai ne ba mu sauke ba ya za yi littafi ne na fiqhu na larabci ne wani malami Sheikh Nasir Kabara ya dauke shi ya mai da shi da Hausa waka ce sai ya mai da ita baitin kafiyar da kuma wazanin ce ina so na mai da batun kurdubiya da hausa idan jalla ya agazan da farko da sunanka rabbi muhammadu ɗan muhammadu zai tsara waka kaɗan to haka aka yi ta fikul maliki ne kana so ka ɗauka ka je ka gani eh, eh, eh, eh. na kurdubiya Na? to farlan alwala guda shida ne in ji malam farlan alwala wani wurin kada an ce hudu ne kada an ce biyar ne kada an ce shida ne bakwai ne takwas ne wai guda nawa ne ne ne barkaji guda nawa ne duk gaba ɗaya ittifaqi hudu ne abin da ya sama me yasa saboda aya wa فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين تبر مجمالا يا shida ne nasa ina ne madogararsa wa minhu madmadatu wal istinshaq wanke fuska kuma kuskuren baki da shakar suna ciki غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الاصابع wanke hannaye tare da gwiwar hannun ba zuwa gwiwar hannun kawai ba kaga an yi sabani ila tana ciki ko ba ta ciki ko shi ra'ayinsa ma'a tana ciki da kuma tsatsefe yan yatsun hannun mashur ra'asi wa minhu al shafar kai kuma al-udunan min ar-ra's kamar yadda manzo Allah ya fara kunnuwa suna ciki rasul rijlaini ma'al ka'baini wa taqlilu asabi'i ma wanke kafafuwa tare da idan sawu da kuma tsatsefe yan yatsun kafar wayannan sune wanda aya ta faɗa na shaida malam ce a tartib jerawa ina ka samu wannan algaba ta malam yace manzo Allah ya aura ce man tawadda'a nahwa eh yace wanda ya aura kamar ta wannan to in ka faro daga kafa ka kare a hannu ka gaba ka irin ta manzo Allah ba ka canja jere to dole ka jera kamar yadda manzo Allah ya jero daga hannu zuwa kafa almuwala sanan bibiya yanzu idan ka je kai alwala zuwa shafa kai ka bari sai bayan awa ɗaya awa biyu ka je ka wanke kafa a ba nan ba yi muwalat ba ba taɓa ganin manzan Allah ya haka ba a jere yake an gane a bibiye kuma na gaba ma ma'anar ce adabidu tsani shuruɗul wudu'i sab'atun sharɗan yin alwala guda bakwai ne me ma'ana sharɗan yin alwala idan babu wannan sharɗan ko ɗaya daga ciki to alwala ba ta yi ba in ba ɗaya daga cikin sharɗan me alwala ba ta yi ba a wurje in qada'u ma yujibu yankewar abin da yake wajabta alwalar ba za ka zo kana bawali kuma kana alwala ba ka ce ka je tsuntsu biya dutse da wasu saboda lokaci a sai ka kare bawalin ka zo kuma ka ɗora alwala al-islam an-niyya al-aql at duk wannan sharɗai ne na alwala in babu su babu alwala me ma'anar tamizi bambancewa al ga babba at tamiz ga yaro ko yaro mu zai malamai suka ce shi zai iya bambance tsakanin al'ada da ibada ko kuma kuna hira zaka ji ba shirme yake ba yana gane tambaya yana gane amsa ko kuma wani yaron da ya kai shekara bakwai muru alaikum bi salati li sai alma'u tahur ruwa mai tsarki izatu mai yamna'u sulahu duk abin da zai hana ruwan alwala ta ba gurin alwala shi ma sai an kawar da shi sannan alwala ta yi shine izalatu ma yamna'u wusulahu sunan wudu'i ashrun at-tasmiya fadin bismillah asiwak yin aswaki ghusl kafain wanke tafukan hannu guda biyu albada'atu qabla ghusl wajhi bil madmadati wal istinja kafin ka wanke fuska ka fara kuskuren baki da shakar ruwa al mubarakatu fi ma li ghayri sa'im kaiwa matuka a gurin su ka shakar ruwan sosai ka kusura bakin sosai in dai ba azumi kake ba takhlilul lihatul kathifa ka tsatsefe gemu mai yawa in gemu ka da yawa ne ka samu ruwa ka tsatsefe shi in kuma irin nawa ne kawai ka da fari ka wanke fuskar gaba daya sannan taqdimul yumna ala yusra fara da dama sannan hagu al-ghasalatu thaniyatu wa wanki na daya da na biyu wanki na biyu da uku wankin farko wajibi ne wanki na biyu da na uku sannan dalkul a'dha dawa shi ma sabanin malamai kaga mu yana cikin farlan alwalan mu ko eh, nan kuma yana cikin sunnoni dal ku'aza cuccudawa sannan addu'a ba'dahu bil ma'thur bayan kai alwala sai kai addu'a da abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam kace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin manzo ce wanda ya faɗa ka zabu dai masa kofin aljanna guda takwas idan ya shiga Allah ka shigar da mu gaba daya karatun da muka yi daidai Allah ka ba mu lada kusur mu Allah ka yafe mana Allah ka sa ilimin mai amfane mu kuma Allah ka samar da malaman da za su yi wani littafin sharhi daga cikin ɗaliban wannan daura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh